dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ina mai isar da cikakkiyar godiya gare su subhanahu wa ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada da sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar ya Allah ya samu cikinsu a gurguje kamar da uwa suka ji nassin hudu ba da ya riga ya gabata maimaitawa da littafin mulfa'ida ƙashin bayan wannan maudu'i shine ubalil bati fal khair lishar aljanna ta yi daɗi ga mabuɗan alkhairi makullan sharri aljanna ya ta daɗi ga wanda Allah ya sai makullin alheri a hannunsa ya kuma sanya makullin sharri a hannunsa aljanna ya ta daɗi a gare shi muna fatan ubangiji ta Allah ya samu cikin kafin in ci gaba da abin da mawdu'in ya kunsa ina isar da ta'aziyya ga kawanin mu baki ɗaya akan rashin dan uwa alhaji dangana Allah ta'ala ya ji ganta. babu ko shakka ubangiji Allah yana nuna mana ayoyi a wa'annan tsakani kusan kowane mako daga cikin makonan da suka wuce baya ubangiji Allah yakan ɗauko na jigo daga cikinmu kuma jigo ɗin waɗanda suke jigogi na gaske waɗanda kusan ginshikai ne game da addini ba da daɗewa ba muka yi ainihin jana'izar wani babban jigo da ya gabata wancan sati ma haka ga kuma cikin wannan sati shi ma wanda dukkan wa'annan mutane babu wanda ba tsaye ba ne wajen yi wa addinin musulunci hidima ba musulunci kadai ba hatta da 'yan musulunci din suna tsaye wajen taimaka musu da agaza musu muna roƙo ga allah ta bari wata allah allah ya karbi uzurinsu allah ya gafarta musu wannan bawan allah da aka mu jana'iza nan shekaran je ba da dadewa ba alhaji dangana ko a nan masallacin ya yi iya abinda ya dace ya yi kuma allah ya ansa masa wannan injin ɗin da muke magana da nake magana da wato ainihin ba da wutarsa da yake kai wallahi shi ya kawo shi kuma shi ya ba mu wancan karamin injin da muke tura wanda muke kwamfin ɗin ruwa da shi kuma lokacin da ake aikin nan ya aiko da miliyan daya aka saka a cikin wannan aiki na masallaci da haka ubangiji ta Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi ayyukan da wannan bawan Allah ya yi ba ni ba ko ƴaƴansa ba sa iya kirge abin da kai ko shi kansa ma ya manta da wasu da yi wajen abin shaha masallatai da makaranti da bayan Allah da bawan Allah ya daga su Allah ta'ala ya karɓi udurinsa Allah ya yi masa shi da ire-irenta da wa'inda muka sani da wa'inda ba mu sani ba Allah ya kai uzurin su gafarta musu kuma ya yan uwa dama an ce gaskiyar yabo sai ranar mutuwa wallahi gaskiyar gazgatuwar yabo ko gazgatuwar wane ne wane sai ranar mutuwarsa sai bayan mutuwa ake gane wane wane ne da dadewa wannan bawan Allah yanzu ya yi ta alkhairi mutane ba su sani ba amma ga ke sun sani sanadiyya mutuwa ta mutuwa ta shi. ne a kawarin mu kowa yi iya abin da zai yi da mi kabbari a baya wanda ya zama asar naka wanda shi za suna a yabi kada kowannen mu yadda ya mutu ba tare ya bar musulunci wanda gatanci da ya masa ba yi kokari ka yi wa musulunci wani gatancin da ba za a taɓa mantawa da kai ba wannan ita ce rayuwar kaddara a yi wannan bawan Allah bai yi wa addini kuma ba ya tara abin da ya tara a yau ina shi ina abin babu wannan shi ne abin da ake gudu ka rayu ga shi ka tara ba kai komai ba ba kai wa Allah ba ba kai addinin Allah ba ba kai bayan Allah ba kuma ga shi ka mutu kuma hisabi na jiran akwai wani bawan Allah da aka ba da labari a gidansa ya aje kuɗi cikin gida banda abin da abuje cikin gida kuɗi abin da kuɗi kusan miliyan saba'in duk sun lalace miliyan saba'in duk wadda aka ɗauko kowai ta daɗe a jace ta yage miliyan saba'in aiki nawa za ka yi wa Allah da miliyan saba'in aiki nawa za ka yi makaranta nawa za ka raya masallatai nawa za ka raya da miliyan saba'in ya jama'a wannan fa a banza a iska kuma hisabi na jiransa wannan shine halin da mutanen muke cikinsa Allah ya sawa ya yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito hadisi daga sahal bin sa'ad a ruwayar ibnu maja da ke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai wannan alkhairi yana da taskoki kuma game da wayannan taskokai akwai mabudai amma aljanna ta daɗi ga bawa da Allah ya sanya shi zan mabudin alkhairi ya zan makullin sharri halaka dukkan halaka ta tabbata ga bawa wanda Allah ya sanya shi mabudi ne ga sharri makullin alkhairi duk inda alheri yake kullewa yake yi amma inda sharri yake sai ya bude Allah ya tsare bude shi ya uwa ubangiji ta Allah yace wa ta'awanu alal wata kawa ku yi taimakekeniya ta hanyar da za a yi wa Allah da'a a masa aikin kirki zuwa gare ta da hanyar da za a ji tsoron Allah al'islam islam yahussul mu'minina ala at-tanasur wat wal musulunci yana kwadaitarwa ga mummunai masu imani akan at taimakekeniya taimakekeniya wattihadin da ƙaunar juna ta dankon zumunci wal ikhlas da yi domin Allah wa ya'muruhum bil mu'awana musulunci yana umurtar mu'minai da taimakekeniya a ta'ilil akan aikata ayyuka na alkhairai a lokaci guda musulunci na hana su akan taimakekeniya wajen wato wuce iyaka كما يأمرهم بالمؤاونة على ترك ما يغضب الله كما يدم بالتقوى أي مسلمين أمرت مؤمنين سورا الله ثم نهاهم an ya kunu a awanan lisharri wal fasad sannan musulunci ya kasance yana hana muminai daga su kasance mataimaka a kan sharri da barna Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimakekeniya wajen sa'a ma Allah da wuce iyaka cikin lamarin Allah ya zo a hadisi da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da yan uwa muminai ne ala babin azim min abwabil albir a kan wasu irin ƙofa babba daga cikin ƙofofi na biyayya da kirki bihi sudul mahabba da wannan ƙofa ce wato ake samun yawaita da haɗuwa a kan ƙaunar juna wa rawabit baina na umma da kuma danƙon zumunci wanda yake ɗaurewa ta huskar ƙauna da soyayya a tsakanin ɗaiɗaitakun wannan al'umma ذلك الباب عباد الله هو سعي القادرين في إصلاح الناس wannan kofa kuwa ita ce kofa ta yin aiki tukuru na waɗanda suke da iko wajen kawo masalih wato kyautatuwa da gyaruwar mutane wace hanya za ka bi ka ka inganta mutanen garinku ko angoku ko kasarku wace hanya za ka bi ka taimaka ma mutanen da kake rayuwa a cikinsu wace hanya za ka bi kaga ka agaza ma al'ummar da kake rayuwa a cikinsu ya kai uwa wannan shine ita ce rayuwa kuma wannan shine musulunci kada ka zama fitina ga al'umma kada ka zama mai batanci ga al'umma zamo mai janyo alkhairi da gyaruwa tsakaninka da al'ummar da kake rayuwa a cikinsu ya'yan uwa mu sani wal musa'adatu ala isa lil khairi lahum kayi kokari ka zama mai matukar kokari matukar yi wajen sadar da alkhairi gare su wal amalu ala daf'i sharri anhum yi kokari ka zamo mai yin aiki tukuru dan ka ka ingije ba al'ummar ka sharri ko cutuwa ya yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ma'abuta mutunci bi annahum ahlul ma'ruf fi dunya cewa sune ma'abuta alkhairi a duniya urifat anhum samaha wa'inda aka san su da sautin kai da yafuwa wa sha'ata sadar da yalwataccen kirji ya kasiduhum an-nasu fi hawa'ijihim wa'inda su ne mutane suke nufin su da sauri wajen cimma biyan bukatunsu da bukatu ya taso musu suka samu kansu cikin kakanikan ya cikin wani irin hali ko cikin bukatu su ake nufi don su biya wa'annan bukatu ku roki Allah mu roki Allah gaba daya Allah ya sa mu cikin jama'a masu wannan alkhairi da ake nufin su ake nufin biyan bukatu a gare su fayabzulu fayabzuluna lahum sune wa'anda suke baiwa suke bazzalawa suke mika min waqtihim wa sa'ihim wa jahihim lokacin su da aikin su da matsayin su dan su ga al'ummar su sun wato su sun ingantu wa hum yasuquhum ila alkhair wajahuhum ma yuhaqqaqu lahum alkhaira su ne wa'inda suke ƙoƙarin su ga sun tabbatar da alheri ga jama'arsu aw yarfa anhum ad-dur ko su ga sun ingije ma al'ummar su sharri wa li amal da irin wannan aiki waffaqahum Allah Allah ya musu dace dan wannan dace ne na Allah idan Allah bai datar da kai ba ba za ka iya ba duk abin da aka baka ba za ka iya ba da haka wanda duk ga ya tsaya tsayin duka wajen biyan bukatun yan uwa wajen biyan bukatun mabukata wallahi dace ne na Allah ina roƙon Allah Da ni da ku Allah ya mana wannan dacan ya yan uwa fa huwa yasufuhum ila alkhair ubangiji shine yake kora su zuwa ga alkhairi kama yasuqul ma'a ila al-ard al-juluz yadda ruwa yake kora wato ainihin yake ingizawa ya samu hako, inda babu babu ainihin babu ƴaƴan bishiyoyi a wurin babu wata ƙwaya da za ta fito amma isowar ruwa da yayi sai kaga kawai wurin ya wato ya haifar da tsirrai to haka mutanen kirki Allah ke musu batun bitu ma sha Allah min nabati simar sai kaga irin wannan hako da ba komai Allah ya fitar da tsirrai na ƴaƴan bishiyoyi da ƴaƴan bishiyoyin a wannan guri da za ba komai a ciki ta dalilin ainihin saukar ruwa a wannan guri haka Allah yake yi wa wasu bayi daga cikin bayinsa abar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba da labari da anna haula humul aminuna min azabillah masu yin haka sune ne amintattu daga azabar Allah duk wanda in damuwa ta samu mutane za ka ga suna nufin wurin wane to wannan mutum ire-irensa ne annabi yake cewa amintattun Allah ne ranar tashin kiyama wanda da bukata ta taso an ce to amma da mun san nauyawa ne amma dai aje a gani sanin aka yi dama yana yi kuma dama hakan ɗauki nauyin haka to irin waɗannan mutane manzan Allah ya sifanta su wa humul aminuna min azabillahi yawmal qiyamah su amintattu ne daga azabar Allah ranar tashi alkiyama Allah ya samu cikin su ibadallah ma rawahu ibnu umar radiyallahu anhu mudura da abinda abdullahi dan umar ya ruwaito Allah ya kara masa yadda yace inda Allah khalaqa inna lillahi khalqan Allah yana da wa'ansu halittu khalaqahum li hawa'ijin nas Allah ya halice su ne don biyan bukatun mutane Allah yana da wasu halitta da cikin halittarsa ya halice su ne don su zon masu biyan bukatun mutane da haka za ga kullum gaba suke idan dukiya gare su gaba suke yi ba ta komawa baya saboda Allah ya sa albarka cikinta kuma Allah ya tsare wannan dukiya khalaqahum li hawa'ijin nas manzo Allah ya ce yafza'un nasu ilaihim fi Su sune wa'inda mutane suke firgita su zabura zuwa wajen wajen biyan bukatun da bukata ta taso sun sun zabura zuwa gare shi sai annabi ya ce ulaikal aminuna min azabillahi wa'annan su amintattu ne daga azabar Allah tun daga duniya Allah ya ba da shaida amintattu ne daga azabarsa ta yaya don mi ba za mu so mu zamo cikinsu ba faɗuɓa ibadallah liman sa’idu a kafin musulun bi jahihi aljanna ta yi daɗi ya ku bayan Allah ga wanda yake taimakon ɗan uwansa musulmi da matsayin da Allah ya bashi da matsayin da Allah ya bashi ku duba wani irin yanayi da muka shiga a Najeriya ko ka yi karatu yanzu ka ci jarabawa kana da kwali ingantaccen kwali Koma ma take da shi ko ma abin da ba shi ba kasan nan mun waye gari a yanzu aikin gwamnati ma sai an saya aikin gwamnati sai an saya ka ji wani irin bala'i za ka je a yi jarabawa ka ci a yi a maka interview ka yi duk abin da ya kamata ka yi ga kwali ga takaddunka lahiyayyu ranar da za a ɗauke takarda a baka a matsayin an ɗauke ka mai aiki wallahi sai ka saya a najeriya muka dawo a wannan a wannan hali to ku ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan yace aljanna ta yi daɗi ga wanda ya zama cikin biyan bukatun mutane mutane ne suna da tsananin bukata akan kujerar da Allah ya baka kuma wannan kujerar akan ta kake ci kake sha ana biyan ka aikin nan da kake karaye ne akan alƙawalin da ka ɗauka akan wannan kujera amma duk da haka wai sai an biya an ba ka kuɗi sannan ka sa hannu a bada takarda wannan wani irin cin amana ne da ba muke wa al'umma a Najeriya kawai dan dai kasa ta riga ta lalace ta tabarbare babu wanda zai kama hannunka yake bari aikin gwamnati ya zama sai an ba da kuɗi sai an ba da cin hanci sannan a ba mutum takarda ya aiki wallahi na shaidar da Mutunan da aka ce he kawo miliyan biyu sannan a ba shi takarda da zai aiki ya yi jarabawa fa an masa duk binciken da za a yi an mai jarabawa ya ci an masa intabi ya ci komai da aka masa ya amma wanda za a ba shi takarda aka ce ina miliyan biyu bisa a kan haka dole ya salwatar da aikin aikin har yau bai shiga hannun zama miliyan biyu to ke yanzu talaka dan talaka duk wahala karatun da ya gama ya kare da shi da iyayensa ba komai a kasa ba cikin maleji ake, kuma ya zo a bashi aikin na aikin sai ba da miliyan ya za aiki aikin gwamnati kuma wannan kan abubuwa ne da ko binciken su ma ba a yi duk maganar cin hanci da rasha da ake yaƙi da shi aikin banza ne wallahi yanzu suke cin hanci da da hadda hanci inda cin hanci cin hanci da mi aka yau hadda hanci hadda halki aka hada duk wani babban da ka sani in ba a yi sa'a ba sai ka same sa sai an ba da kuɗi sannan ibada takarda wannan wani irin zalunci ne wace irin baka al'umma ce a cikin auto a cikin wannan ƙasa da muke rayuwa a cikinta ke sa kullum nake ta najeriya wata hauka kawai ake daban duk duniya babu ƙasar da najeriya suke koyi da ita wata hauka ko ake da kowa ya mai kafa tun da kawai babu hukunci bari ya yi abin da ya ga dama kawai kujerarka a matsayinka na ka taimaki al'umma ba za ka taimake su ba sai an ba da kuɗi Allah ya shirya da ku ya'yan uwa aljanna ta yi daɗi ga wanda ya taimaki ɗan uwansa da malihi da dukiyarsa hatta yi duraka ma ya har ya riski abin da yake fatan ya riska min khairin na alkhairin da yake fata ya zo a hadisi a bukari da muslim ruwayar abdullahi ɗan umar allah ya kara mun shaida manzo allah ya ce man kana man kana fi hajati akhihi kana allah fi hajatihi duk wanda ya kasance wajen biyan bukatar ɗan uwansa shi ma Allah zai biya masa bukatarsa yadda ka yi ruwa ka yi tsaki kabbi dare kabbi rana don ka biya bukatar wani ka taimake shi Allah haka zai taimake ka dare da rana ayyasarahu Allah lahu umurahu Allah zai sarge zai masa saukin al'amuransa wa a'anahu kuma Allah zai taimake shi wa dafa anhu al-makruh Allah zai ingije maka abin da kake kyama abinda baka son hirce ka sai Allah kawo maka da shi sanadiyar taimakon dan uwanka da ka yi musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahu fi auni al ma kana al-abd fi auni akhihi hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi inda ashabu sunan Allah tsaye yake taimaka ma bawa mutukar bawa yayi tsayin daka wajen taimaka ma dan uwansa amma mu kalli halin da muke ciki yan uwa ayyuhal mu'minuna ibadallah inna kulla insanin minna kowane daga cikinmu kowane daga cikin ban ɗaiba kowa ba yastati'u an ya yakuna miftahan lil khair migraqan lil shar kowane daga cikinmu zai iya zama mabudin alheri makullin sharri kowane karkace cewa da wani ko ɗai ban ɗaibe ba dukkanin mu nan kowa zai iya zamuwa mabuɗin alkhairi makullin sharri sai in yaki bilmali ta fi taf'aluhu bilmal taf'alu zalik da dukiya zaka iya zama mabudin alkhairi makullin sharri amma man atahu Allahu almala wanda Allah bashi dukiya zai iya yin haka sai in yaki wa bir ra'yi yaf'alu zalik ra'ayi da ka sani ra'ayi tataccen ar-ra'yu wato abin as sadi ko as-sadat ar-ra'yu as-sadat ra'ayi wanda yake tataccen ra'ayi wallahi shi ma za ka iya zama mabuɗin alkhairi makullin sharri da shi duk man ata Allah sadadar ra'ayi duk wanda Allah ba shi ra'ayi tataccen ra'ayi mikakken ra'ayi wanda babu kwana-kwana a cikin ra'ayinsa zai iya zuwa mabuɗin alheri zai iya zama makullin sharri wabil kalam ya fa'aluhu da alkalami na rubutu za ka iya yi man ata Allah alkalama duk wanda Allah ba shi alkalami zai iya zama mabuɗin alkhairi makullin shari da alkalamin da aka ba shi wa yassara lahu alqudrata ala ta'bir duk amma tin nafs duk wanda Allah ya sanye ya sare masa iko da lura da fahimtar abin da ke cikin zukatan mutane domin akwai mutanen da Allah ya sa suna da ta'abiri amma fi nafsil insan zuciyar ɗan adam ba sun san zuciyar ba ne amma in suka zauna da kai ko suka kalle ka za su iya fahimtar wani abu game da kai wata bukata ka ko wata damuwa ta ka suna iya ganowa su biya maka wannan bukata ba tare da su karo ke su ba akwai ɗaiɗai ta ku cikin mutane da Allah ba wannan wato ainihin wannan sadat wabil jahi ya fa'aluhu da matsayin da Allah ya baka za ka iya zama mabuɗin alheri ga al'ummarka za ka iya zama mabuɗin sharri ga al'ummarka matsayi da Allah baka kujerar da Allah baka ko matsayin da Allah ya baka man atahu Allahul ja wanda Allah ba shi matsayi da za a yi zuwa nabi wani wuri wani abu a gare ta ta wakan wannan matsayin to kana iya zama wa mabuɗin alheri makullin sharri da wannan matsayi da Allah ya baka ɗayan uwa wa zawjatu taf'aluhu fi baiti zawjiha mace da take gidan mijinta za ta izan wa mabudin alheri makullin sharri a gidan mijinta wal ibnu ma abihi yakunu zalik da da mahaifinsa zai izan wa haka wal abu ma abnihi uba da ɗansa zai izan wa mabudin alheri makullin sharri wa sahibu ma sahibihi aboki da abokinsa za ka zama mabudin alheri za ka izama makullin sharri wal jaru ma ke makoci da makocinsa kazalik fa man istafa bi malihi ibadallah duk wanda yake da iko ya ja'a bi jahihi wanda ya samu iko daga cikin ku da matsayin da Allah ya ba sa kullum kuma sharri ne ga al'ummarsa wa idza ataka Allahu qalaman in Allah baka alkalami abinda nake nufi alkalami anan malamai suka kena suka ce kalami suna nufin ilimi in Allah baka ilimi tudfa bihi anil haqq wanda ka ingije ma wato zaka zama kariya ga gaskiya ka tura mai gaskiya gurbatar da aka sanya a cikinta wata da ilil khairi kai kira zuwa ga alheri da wannan ilimi da Allah baka ta rubutu da alkalami wal fadila da wannan baiwar da Allah ya maka wa tadfa'u bihi fi sadr al-ilhad ka ingije wato zuwan ilhadi da ɓarna ka iya ingije sharri ga mai sharri ka bayyanar da gaskiya akan karya da ilimin da Allah ya baka in kai haka kana iza mabudin alheri haifa anta muftafal lil khair kai mabudin alkhairi ne migilakan lishar makullin sharri ne dan haka malamai lokaci ya yi a gare ku da za ku tashi ku bayyana ma al'umman ku hakikanin addini ga mabannata nan suna hitowa iri iri kwana kwanan da ba da yawa ba kun ga abinda wadan taliki yake aikatawa abinda dan taliki yake aikatawa duk sahabban banzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai kafirta ba da wanda ya kafirta Abubakar da Umar ai an gama gaba ɗayansu. wai amma wai shi ɗin nan shi musulmi ne wai shi zandikin banza zandikin yau tataccen munafiki wanda inda wallahi in za a in za a bi salsalar sura tarihi a kansa naira ɗaya ba za ka san shi ba yin abin sayarwa ne kuma wannan mutum babu wanda bai kahirta ba bal ya ce duk wanda bai kafirta Umar ba shi ma kafiri ne duk duniya kaga annabi ma ya shiga ciki na alhamdulillah na ji daɗin tambayar da wani dan uwa cikin 'yan ɗarigo suka yi masa kawai sai fara hauka ashe ma sha-sha-sha ne in ka isa ka ka tsaya a yi magana da kai gaba da gaba kawai sai shiga fada tambaya guda masa ce to mun sani abinda ake kafa hujja da shi abubuwa hudu ne ƙur'ani hadisi ingatacce ijma'i sai ce kiyaki yace to abinda muke so da kai muna son ka fara da alqur'ani ni Allah ya faɗa ga da sahabban manzo Allah ko game da Umar kawo mana da Allah faɗa mu kawai sai fara fara sha sha. na rantse da girman Allah duk qur'ani baka baka da inda Allah ya sauki Umar ko Abubakar duk qur'ani kuma shin anta alama amilla shin kai kace Allah sani misalai da dama da za a kawo yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam wai kawai inda ya rike fa yake karkatar da abin ko ɗauka yake babu wanda yake da ilimi wallahi waɗanda suke challenging ɗinsa ma matasa ne ƙanana waɗanda ba ba ma malumai ba amma duk ya rikice na ƙarshen ta sai ya tafi tsirara da izinin Allah in Allah da sai ya tafi tsirara sai ya kuwata insha Allah in dai ba Allah in lam tudarikuhu ni'matullahi alal islam wallahi in dai ba ni'imar Allah ta shi da musulmi wallahi sai ya tafi tsarara kuma shi rubuta ya aiki yanzu abubakar da umar kake magana a kansu shi idan abubakar da umar suka zamba musulmi duk duniya waye musulmi duk duniya waye musulmi yanzu abubakar ne yake kwance tare da manzan Allah wuri daya umar na uku su suke kwance da manzan Allah a wannan alamar sun rayu a duniya tare da shi kuma za su tashi ranar tashin kiyama tare da shi abubakar da umar yanzu kenan an rufe annabi da kahire guda biyu tare da shi kenan ko kuma annabi ya bar duniya wa'annan kafiran da kai kake cewa kuma suka yi halifanci bayan manzan Allah duk Allah ya kyale to tambaya ɗai wannan ba Allah masu cewa faro muna da ƙur'ani hujja ta yi da ƙur'ani inda Allah ya ambaci Umar ko Abubakar kafirai ne in ko Allah ya faɗa ba duk duniya waye zai faɗa kai zandikin banza da kake yawa kana danganta kanka waje ka annabi zo ka ga mana sassalar karaman Allah kai bakin biri da kai goggon biri kawai mala wai irin wannan mutum ka tawahi kan annabi ne zo ga ya mana sassalar ka inda kakanka na yi ba ma guje ne kakanka na yi ma guje ne ta ina ka samu sassura da manzan Allah kakanka na yi ma guje ne yanzu kawai shi ke nan, sai mutane su ja baki su shiru a yi ta kafa ta sabon manzan Allah to gaba ɗaya addini ya roshe addini ya roshe tunda waɗanda suka rayu da manzan Allah a manzan Allah ya aminta da su manzan Allah da kansa ce Allah ya azal haqqa ala lisani Umar ya ƙulu bihi Allah ya sanya gaskiya a harshen Umar dan Hattab yana faɗi da ita wai wai wai annabi na kwanci ba lafiya annabi ya ce ku kawo takarda in rubuta muku abinda ba za ku bata bayana sai Umar ya ce yana ganin manzan Allah yana cikin wani hali na cuta yana cikin Eh, wai cikin ciwo mai tsanani wai a wannan maganar ya ɗauka wai hina cewa wai umar ya hana annabi hirubu to bari an tambaye ka ai umar bai kwana gidan ba kun ba a ran na annabi ya mutu ba umar ya koma gidansa ya kwana me yasa ƴaƴan gidan ba su ɗauko takardar suka ba annabi rubuta ba ai ba na umar ya kwana ba shawara ya bayar kuma mutane suka dinga haniya wannan hake kaza wannan hake kaza annabi yake kai ku tashi ku bani wuri to da Umar ya fita saura suka fita me yasa yan gidan ai Ali bin Abi dalu yana gidan me yasa ba dauko takarda aka ba shi rubuta ba wai amma hadda ya je ya dauko ruwaya shi yan shi'a ya ce wa Umar ya ce ba annabi magana banza annabi ke don Allah ku ji wannan magana wai Umar ke ce ma annabi wai a kyale annabi magana banza yake yi Allah ya isa Allah ya isa kuma idan cewa cewa aka yi sahabbai ba sa sa'a manzan Allah jama'a ina aka taba haka sahabbai ma'asumai ne su in ka da irin wannan za ka yi hukunci aliyu bin abi talib annabi ya rubuta za a yi sulhul hudaybiya ya rubuta suransa muhammadu rasulullahi wannan shine alƙawarin da manzan Allah ya yi da ƙwarin shawa wani shafi suka ce ba su yadda ba sai an shafe kalmar a nan ya ce ma aliyu ka shafe ya ce bai shahewa sau uku annabi na ce mai shafe ya ce ba zai iya shahewa ba shi wannan ba kuskure ba ne in kuskure ne shi kenan kawai da zarar wata yan magana ta sai mutum hiri ne da ta kafarta abokan duk alherin da abokan ya yi a duniya manzan allah ya ce babu duke da ta amfanar da shi a duniya irin dukiyar abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk kohohin masallaci na sabai a taushe a barkahu Abubakar kaɗai shi kaɗai annabi sai a bar masa uwar ga falalan wa'annan mutane aka yi magana a kansu malam ba ma ba ka ma iya lissafewa amma wai duk da haka yanzu abin da ya ambata mu wa'annan sahabbai duk inda qur'ani abu sahabbai za ka ga ambace su da alkhairi karshe ce yan aljanna ne kai za ka mutu da bakin ciki da izinin Allah wallahi na gaba yayi gaba na bayi sai labari duk wanda ka ga yana kiyaye da sabai Aisha ta ce an umarce su su nemi gafara ga sahaba annai fa buhu amma sun zo suna zagin ni Allah ya faɗa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim duk wanda ka ga yana yayyar ta manzo Allah wallahi ba musulmi bane kuma asalin yan fari suka fara su Abdullahi bin Saba wanda ya asasa shi an ci a duniya a kalle ka fuskarka ta yi kama da bakin biri a kalle ka a kalli fuskarka babu alamar gashi na koyi da manzan Allah a suturarka ba alama koyi da manzan Allah ba wani alama da za a ganka ake wannan ma musulmin kwarai ne ina take yadda ka san haɓan mace haka haɓa ta take yadda ka san mace haka haɓa ce take mamma wai shi ta ce wallahi mu da manzon Allah mu akan manzon Allah babu wata ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake ba abun da ya haɗa ka da manzon Allah hanyar manzon Allah daban ta taka daban hanyar jirgi daban ta mota daban kuma alhamdulillah shekara biyu da suka wuce na yi magana a kan cewa wannan mutum dan shi'a ne ba a yadda ba yanzu yan uwa yan ɗari ko sun gane balma wallahi alhamdulillah su suka su na ji wa'inda suka kafurta shi miraran kuma suka ce shi ba ɗan tijjani wai hina na hina ƙoƙari ya fuke da tijjaniya matsalar da ake samu yanzu kaga ahalin sunna yau wallahi allazi la ilaha illa huwa inda wani ne wannan barna yake cikin ahalin sunna yake wallahi sai mun yanke shi billahi allazi sai mun yanka shi in wani ya hito cikin ahalus sunna yayi wannan iskanci wallahi sai mun yanka shi ba a tuna lokacin zamu zamu kwatar da shi wallahi amma ku yan tijaniya ina tausaya muku duk wanda yayi barna ya yi to ta sai shige cikin ku ce cikin ku yanzu ya ballo bala'i kuma yana ta ya cikin su yake ta alhamdulillah sun hito sun yi bara'a sun nuna ba daga cikin har ma sun kawo wato falala falala da suka ambata wanda alkaulahi da attijani suka faɗa kan sabon manzan Allah wanda shi yana cewa wai sun ce mai kayi alhamdulillah alhamdulillah inda Allah ka lokacin da mutum zai fito fili har mutum fito fili a duniyar yau ya nuna wai ubar ma musulmi ba ne, amma wai shi musulmi ne ko ta ina ka samu musuluncin naka ta ina ka samo shi kuma abin da nake so in faɗa mutane shi ne matsayin wannan bawan Allah na farko dai canza ɗan gargajiya ne ya zo ya ce ɗan ɗariƙa ke shigo ɗariƙa ana tafiya da shi ana nan ya aka yi ya gabaci ya sake fita ya ce duk ɗariƙa ma duk kafirai ne ina da kasa tara na shi da ya yi wanda jigarcinsu akwai inda ya kafirta alkaulahi da sauran duk shehunan nan manya-manya ya kafirta su duk wanda yake karya ne hido zan zan shi. da bakinsa da yake duk tijaniya kafirai ne ana nan ciki na tafiya cikin ƙungiyar izala a nan ma ya nemi wata bukata bai samu ba ya fita ce kuma duk izala daga sama har kasa kafirai ne ai kaga dai su ne mai kungiyoyi a Najeriya ko Erika Izala to duk ya ce kafirai ne bayan haka ya sake komawa dan gungun hito yana da awar duk hadisi ƙarya ne suka haɗe tare ba ke to ba a zaba kabari ni ya san na sani don ha halarta wa'azin su yi. har tattara yi da malam ni mai yana nan bai mutu ba akan wannan wannan akidar nan ma yadda ta yi ya balle ya kafa wata umma ta waye gari gairu ummatin nan ma masu tahiyar ya wace da su to yanzu ya inda ya koma daban ya sake ballo shi a duk abin da yake karantowa wallahi wallahi a yake karewa a yake karewa ta ayahi baka sauƙi ka hito akwai shi a sun fito fili kai ma ka fito fili mana me na danganta kanka ga yan dariga ai babu yadda za idan muka ce yan dariku ba sa san ba sa san sabon maza Allah wallahi mun zalunce shi babu dan ɗarikan da zai ce bai kaunar sabon manzo Allah in kaga wanda na yana sukar hajji manzo Allah wallahi ba dan ɗarika bane muna musu wannan adalcin sai dai wani daban wanda yake da wata aqida daban to amma tun da yaga ita take da saukin a fake sai fake cikin ta in ka aisa zo cikin ahlus sunna kai wannan banna ka gani in baka tayi lahira ba wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk shaydanin da ya shiga ya shigo kungiya ko idalatul bid'a wai kamar sunna kai shigo kai wa gaban sai mun yanka ka wallahi sai mun kwatar da kai ba a sanin inda aka yi da kai don babu yadda za a yi kai ƙarya ka kasance cikin mu wallahi bai yiwa to amma duk lokacin da abu lokaci bai ko ka faɗa mutane ba sa fahimtar ka da yawa mu yi magana na ana ganin kawai ba wani abu ne wani jaba'i ne kaza kaza kaza kaza kuma ku kalli wata yaudara yanzu yana gaya ma duniya wai baya an yi an ɗauki mataki kansa wai yana gaya ma duniya wai shi yana ƙalubalanta duk wani malami billahi lalzi la ilaha illa da ranar da ya shigo da aka yi zama da shi shi kwanaki yana zuwa ya ga malamai kawai ana wai a bari shi magana aka ce a sai da aka gama aka tabbatar da kai sai magana ne yake shi ne sai aka ba shi dama wai shi wai ya janye wai yana ce mutane wai malamai suna ta kira ne shi janye ai idan gaskiya ce mutum ya faɗa zai janye ma gaskiya ko ana janye ma gaskiya wai yana cewai shi ya janye ka janye mi kuma wallahi ba tuba ya ba wallahi ba tuba cewa ya janye ba tuba ba ba tuba ba ne yana na akan bakansa don ni in nan mun yi zama da shi Allah ya ji kan kure a gidansa kure yasa aka ɗauko shi muka zauna da shi a kan auren mutu'a ya faɗi warwas kuma ya yi alkawali aka tashi a kan alkawali in ya zai humin bari ya bayyana shi bayani wallahi bai ba so nawa ya yaudara so nawa amma sai ya zauna yana ga mu duniya wai shi shi shi shi wani ne za in ka isa ka zama za ka yi a zauna da kai ta huskar ilimi abinda kake faɗa ai ba kai ka rubuta ba kuma abinda nake so ku gane gaba daya bai duk wani hadisi da ka sani bai imani da shi ba in dai na ahlus suna ne balla bai da shi ba dan su bukhari da muslimu da ibn majah da abu dawud da tirmidhi da imam al-imam hakim da sauransu duk a wurin sa kafirai ne yan wuta ne to wace hujja za ka yi mana da hadisi a'a qur'ani da baka hito kace ƙarya bane shi a koma cikin ƙur'ani zo a zauna da kai ka kawo mana inda Allah ya faɗi kafircin waɗannan sahabbai muku mu gaya maka aya ta fi ɗari da Allah ya fi yayi da da Allah ya musu alƙawarin iman aljanna ayoyi sun sun surun masaka a cikin ƙur'ani duk zunuban da sahabban nan suka in sun yi duk zunuban da suka in ya cika duniyar nan Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya ce hakika ya anshi tubar annabi da muhajirai da mutanen madina waɗanda suka anshi baki gaba ɗaya Allah ya ce anshi tubarsu kawo muna da kai da kakanka na biyu da na uku yadda aka yi da zunubanku su gaba ɗaya Allah ya ce ya anshi tubarsu bakin birin banza kawo inda Allah ya ce ko inda Allah ya ambaci wani abu game da kai amma wa'annan gaba ɗaya Allah ya ce yan aljanna manzo Allah ya ce yan aljanna ne amma wai duk da haka mutum hijira a nafsiyya wai ya hito hina gaya ma duniya wai Umar kafiri ne to Umar ya kafarta gaya mun sauran musulmi a duniya kafin sauran musulmi da haka duk hadisan da kaga yana karanta yana karanta ne kawai na ya dauko inda ya mai daɗi ya faɗi abin da ya fi amma shi bai yi imani da hadisan ba da haka in za ku zauna da shi ya dan uwa ce da shi to a aje duk wani hadisi duk wani hadisi ai hujja farko da shine qur'ani ko kuma ba wanda Allah baya kuskura Allah baya ƙarya ko kuma ba ruwaya hadisi bane bale ka ce ai wannan ruwa baka yi da ita ba a cikin qur'ani din zo a zauna da kai ka faɗa mana illar sahabban manzon Allah kuma shikenan ba aya ɗaya muna nema aya kai ko rabin aya ma inda Allah ya kafarta Umar ko ya kafarta Abubakar ko sauran sahabbai kawo muna aya ɗaya muku za mu kawo maka goma sha wa'inda duk muwafaka ne daga Allah don haka ya malamai wallahi duk lokacin da aka tashi ana cin mutuncin addinin musulunci dole ku tashi ku yi magana ba wai shiru za ka ba ka faɗi iya abin da ka sani ta fuskar ilimi nan mako da ya wuce ba da ni magana wasu ta suna ta zage-zage wai su ko su wallahi to ko da gaske ne musu yadda ba kada Allah ya saka yadda kana ganin zan daina faɗa dan dan baka yadda ba ina yi dan ka ne lokacin da nake faɗa ban ma san kana nan ba dan haka ban san na iya daga ko in bari dan ka yi dan mutane yake wattarkul wattarkul ajal nasir ya'un aidan bari kuma dan mutane ma riyake in kai dan mutane kariya in ka bari dan su ma riyake duk baka tsira ba da haka ka yadda ko ka yadda abubuwan da ya faɗa ɗin nan in karya ne ai ga hira yanci da kowa ne ga ya burozin ya gani in bai gani ba ba musu ma su gani zama shaida wani ya ce wai kariya ne komai aka faɗa muku sai ku ce karya ne abin da ka gaya mutane gaskiya sabar da kawai mutane su rude su ba karatu wai yanzu abin mamaki don Allah sahabban nan fa su suka yi jihadi da manzo Allah eh? to kowa hiji a bakin shi ji ko kun zama shaida yace umar kafiri ne kowa ya zama shaida gaban Allah kuma karatu yana da faɗi yana da tsawo har wanda aka tattauna da shi duk suna fasiki kawai za ka yi uwa wata bihi fi sudud al-ilhad wal idan Allah baka ilimi ya baka alƙalamin rubutu wallahi ka tahi sai kai ka yaki ilhadi ka yaki barna fa anta muftahu lil khair in kai haka zaka zama budin alkhairi mai gilaqan lil sharri ba kullin sharri wa zawjatu in istata'at an turaqqa qalba zawjiha idan mace ta so ta samu ikon ta lausasa zuciyar mijinta ala ahlihi wa rahmihi akan ahlinsa da dangantakarsa da zumuntarsa hatta ya silahun bibirrihi har ya sadar da kirkinsa ga ahalinsa ga ‘yan uwansa wa ihsanihi ya kyautata musu fahiyya miftahul lil khairi ita ma wannan mata mabuɗin alkhairi ce mai gilaqan da shar makullin sharri ce wa kazalika man yajma alquluba haka duk wanda ya tara zukata alal mahabba akan ƙaunar juna wa innal jara alladhi ya amuru jarahu ba wa ikahu da makocinsa ya amince masa game da rashin cutuwarsa shi ba mabudin alkhairi wal insanu alladhi yas'a li ashabi al matalib al adila dan adam din da yake yin aiki tukuru wajen ya ga ya kyauta wa mutane ga abin da suke neman su masu neman ai musu adalci ya ga ya musu adalci ya qadiya lahum masalihahum dan ya ga ya biya bukatunsu ha'ulai mafatihul lil khairi wannan ma mabudan alkhairi ne su makullai ne ga sharri wa haka hakaza najri fi mayadin haya haka za mu tarar duk a wani fage na rayuwa almuta'addida fagen rayuwa daban-daban daban-daban za ka e zama wa mabudin alheri mabudin wato makullin sharri farukhsal lil amad al khayr za ka samu fursal lil amad al dama da za ka aikata aikin alkhairi wa shar da ingiza sharri to ka zama bude alheri makullin sharri hatta walau bi kalimati tayyiba hatta da kalima guda kalima kyakkyawar kalima dai ka iya isarwa ita ma kana ai zama bude alheri akan wal irshad lima fihi alkhair kai manuniya ga abinda akwai alkhairi cikin sa zaka zama budin alkhairi makullin sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada yake man dalla ala khairin duk wanda ya nuni akan alkhairi ka nuni kawai wani ya tambaye ka don Allah ina masal hanya zuwa masallaci ce maka ai ga hanyar nan wannan kadai da kai manzo Allah ce falahu mislu ajri fa'ilahu yana da kwatankwacin lada na wanda ya aikata tafiya zuwa masallaci ka nuna wa mutum eh, ya bata eh, don Allah ina hanya ai ga hanya wuri kaza alkhairi ne duk abin da mutum ya aikata kan nuna masa tamkar kai kai ya ‘yan uwa manzan Allah salasalan ya ce aflalul amal mafifitan ayyuka idikhalu ruri, alal mu'min shigar da farin ciki wato akan mumini ka faɗi abin da zai faranta mumini rai manzan Allah ya sarrafa cikin afadalul amal ka ba da labarin da zai faranta mutane rai kana da cikin waɗanda suka aikata afdal a'mal daga ciki akwai ka sauta auratuhu ka suturci al'auran mutum kaga mutum na tafiya da tsumma alamar da talauci ne don ba wanda zai so ya tiya cikin tsumma yana da wadata kawai sai kai mai sutura ka zama buɗin alheri makullin shari au asba'ata jaw'atahu ko kaga mutum yana cikin da kallon sa ka san cikin yin waƙi ba sai ya buɗe baki ya ce wani don Allah taimaka mini ba ki yadda shi ɗauki abinci ka kai a gidansa auka zai talahu hajatan ko ka biya masa wata bukata ga wata bukata ta gagare shi biya masa wannan bukata akwai hadisi abdullahi dan umar kuma har yau ce ahabbul amali ila ilallahi azza jalla abin nan sururun tadkhiluhu ala almuslim mafificin ayyuka daga cikin mafificin ayyuka ka shigar da farin ciki ga musulmi ɗan uwanka aw shahu anhu kurbatan ko ka yaye masa wata damuwa aw karu da anhu jaz'an ko wani firgici ka ture ka ture masa shi aw taqdi anhu dainan ko ka biya mai wani bashi da bai ke biya da yan uwa fatuba limu'minin salihin alladhi yafarriju an akhihi kurbatan aljanna tayi dadi ga mutumin kirki mumini wanda yake kuran yi wa ɗan uwansa damuwa da bakin ciki wa yadfa'u anhu Mudurra yake ingije masa abin da zai cutar da shi wa yadlibu lahu al yakan janyo masa alkhairi wa yansahu lahu yake masa nasiha wa yaqifu ila janibi ikhwanihi kuma yake tsayuwa a bangaren ƴan uwansa fi as'usratihim a halin da suke cikin tsanani ga ya taimaka musu wa yaftahu qalbahu wa sadra ya ga zuciyarsa buɗe take da ƙirjinsa li ashabil hajata wajen masu bukatu ya ga ya biya bukatun mutane da wannan ne muke addu'a muke ƙara jaddada ga 'yan uwa wasu bayan Allah da Allah ya ɗora su akan wannan tabarki wa'inda suke yaye wa ƴan uwansu damuwa suke kallon 'yan uwansu cikin wani hali sai su fitar da su cikin wannan halin ba tare da sai an roƙe su ba ya Allah ka yawaita dukiyarsu ya Allah ka yawaita dukiyarsu Allah ka ƙara mata yawaita ka ƙara mata albarka Allah ka ba ta kariya farko da ƙarshe Allah ka yawaita ta wa ya na da'iman sa'iyan filhai irin wa'inda suka kasancewa a kowane lokaci cikin alheri da aiki tukuru muhibban lil haqq mai san gaskiya mu'awadan alal birri wal huda masu taimako a kan aikin kirki da shari'a Allah ka samu cikin su ya yan uwa abubuwan da